haka yake sashen hausa na muryar amurka ke magana daga nan birnin washington dc masu sauraro assalamu alaikum aisha mu'azu ce tare da murtala faruk na da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar alhamis 20 ga watan fabrairun shekarar 2020 fa cikin shirin namu za a ji ra'ayin masu fashin baki akan al'amuran tsaro game da batun wasikun da mai baiwa shugaban kasa shawara akan al'amuran tsaro ya rubuta wa manyan jami'an tsaro da hafsoshin sojan Najeriya. Kamar yadda muka saba kowace ranar Alhamis muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda su limuni barma ya shirya kuma zai gabatar. Hakanan muna tafa da shirin jaridun sharhin jaridun kasar Ghana muna kuma ɗauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka kira kuka bar mana akan na'ura amma yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniya to jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi ɗaruruwan fasinjoji sun soma ficewa daga babban jirgin ruwan da aka keɓance shi tsawon makonni biyu a tashar gaban tekun japan a yunkurin hana yaduwar sabuwar cutar coronavirus da ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da dubu biyu a china kamfanin wato kimanin fasinjoji biyar da aka amince su fice ne za su sauka daga jirgin ruwan mai suna diamond princess a jiya laraba a birnin yokohama inda aka tsayar da jirgin tun sa da ya isa ranar uku ga watan nan na fabrairu jami'an lafiya na japan sun killace jirgin da fasinjoji 3,700 da ke cikinsa domin tantancewa bayan da aka sami wani fasinja da ya sauka a hong kong da cutar ta coronavirus samfurin covid-19 to sai dai kuma kokarin magance yaduwar cutar ya mai da martani yayin da mutane 542 suka kamu wanda ya ba da adadi mafi yawa da suka kamu da cutar a wajen kasar china beijing ta ba da sanarwa a jiya laraba cewa yawan waɗanda suka mutu sakamakon cutar ya kai 2004 tare da mafi yawan mutuwar da aka samu a lardin hubei inda cutar ta fara barkewa a watan disamba a wani labarin kuma hukumar lafiya ta duniya who ta ce beijing ta ɗauki matakan da suka dace na magance yaduwar cutar ta covid-19 da yake ganawa da manema labarai a geneva daraktan hukumar mai kula da agajin gaggawa michael j ryan ya yaba wa kokarin na china wajen kula da waɗanda suka kamu da cutar na tsawon lokaci ba yankewa lessons that have been learned in hubei and wuhan are being applied elsewhere Um, ya ce ana amfani da darussan da aka koya a hube da wuhan a wasu wuraren ana gaggauta daukar matakan kula da mutane da suka kamu da cutar wannan ya taimaka wajen dakile aibin cutar tare da daukar matakan keɓance masu cutar da kuma hana tafiye-tafiye hukumar ta who ta ce matakin da china ta dauka ya yi tasirin gaske wajen hana watsuwar cutar a sauran sassan duniya. shugaban amurka donald trump ya wato ya kori babban jami'i a hukumar tsaron amurka ta pentagon john rood a jiya laraba wanda shine babban jami'i na baya-bayan nan da ya rasa aikinsa sakamakon fushin trump akan yunkurin tsige shi da cece can ukraine a ƙarƙashin sakataren tsaro rud ya tabbatar a shekarar da ta shige cewa ukraine ta sami gagarumin ci gaba yaƙi da cin hanci da rashawa da za a iya ba ta dala amurka miliyan 400 na tallafin sojin ƙasar ta amurka watanni hudu kafin lokacin da aka fitar da kuɗin to sai dai rud bai ambaci ukraine da wato bai ambaci ukraine a cikin takardarsa ta murabus ba illa dai kawai ya ce ya gano daga sakataren tsaro cewa trump ya buƙaci bar aiki kakakin hukumar tsaro ta pentagon ta ce shugaban kasa na da ikon hada irin mutanen da yake bukatar aiki da su a mukaman da suka shafi shata manufofi haka kuma yana da ikon sauya salon takun tafiyarsa bayanan na wato bayanan da Rud ya bayar a can baya sun kalubalanci wato kafewar da fadar White House ta yi na cewa akwai cin hanci da rashawa mai tada hankali a Ukraine a matsayin hujjar ci gaba da rike kuɗin na tallafin soji. Murtala zai dawo da sauran labaran duniya. Amma kafin nan bar mu leƙa Najeriya inda ake ta cece kuce akan wasikun da mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan al'amuran tsaro. Baba ga Gana Manguno ya rubuta wa manyan jami'an tsaro da hafsoshin sojan Najeriya waɗanda suka bayyana a kwanan nan. Akan wannan batun ne wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya tuntuɓi Abdulkarim Hussein Ibrahim mai sharhi akan al'amuran tsaro. a najeriya wasiƙu da ofishin mai ba shugaban ƙasar najeriya shawara akan sha'anin tsaro ya rubuta mayan jami'ai tsaro da kuma hafsoshin soja na najeriya game da katsalandan da sa hannun da ofishin malam abba kyari wato shugaban ma'aikatan fadin gwamnatin tarayyar najeriya yake yi dangane da sha'anin tsaro sun fito fili al'ummar najeriya sun karanta wayannan wasiƙun da sun fito fili sun nuna cewa matsalolin da ake fuskanta na sha'anin tsaro a ƙasar suna ƙara taɓarɓarewa ne saboda ana zargin katsalandan da malam abba kyari yake yi a wurin gudanar da ayyukan tsaro na najeriya tare da waɗansu ayyuka ma na ƙasar yana kawo cikas domin baya da kwarewa kuma baya da iko bisa ga kundin tsarin mulki na najeriya na shi gudanar da irin wannan aikin malam abdulkarim hussein ibrahim kwararre ne akan sha'anin tsaro kuma ya yi mun ƙarin haske dangane da abin da ya fahimta akan wannan wasiƙun da suka bayyana a idon jama'a inda yake cewa duk wanda ya ga abubuwan da suke faruwa kowa na tunanin ta ina ne ya sa ba a samu zaren ba a ɗaure matsalar da aka samu saboda abin da mutane suke so shine hope a gawai shine mutum ya samu fata cewa wannan abin zai kai karshe amma sai mu kullum abin karuwa yake karuwa yake kuma mun san cewa su wayannan da mai ba shugaban shawara akan tsaro da sauran mutane da suke taimaka mishi ya kamata kullum suna zama akwai kwamiti nasu kala kala wanda ake zama a tattauna irin wani abun to amma me yasa kullum ana abin kuma abin bai yiwa amma haka wannan takardar da ta hito mun gane cewa ana zaman ana shirya abun amma wani na warware su wanda shi a takaice wannan takardar haka ta rubuta haka ta gaya mutane kuma ya rubuta ta ya kwashe sauran mutane da ya kamata su masu fahimci wannan bayanin da ya yi kuma duk duniya kowa ya gani dasmin yana yi kuma shi ne ya kamata ya ce ya yi ma shugaban kasa bayani da safe in shugaban kasa ya tashi kuma tsakanin shi da shugaban kasa ba boye boye duk abin da aka yi ko da gwamnati ta yi kuskure zai gama shugaban kasa cewa mun yi kuskure je wurin kaza wurin yin kaza mun yi kaza amma ga abin da muke so na damarka mu gyara yin kaza sannan kuma shi ya kamata ya haɗa su saboda a san cewa bai kamata a ce shugaban 'yan sanda da shugaban sojoji da sauransu su zo su samu shugaban kasa kai tsaye su mishi bayani ba a'a ya kamata su biyo turushi wannan mai ba shugaban kasa shawara abin da sa aka yi wannan tsari a kundin tsarin mu na Najeriya saboda me sai ya tattara abin da shi dan sanda ya gaya mishi da abin da jami'an tsaro suka gaya mishi ya tattara da abin da immigration suka gaya mishi sai ya hada sai ya magana ta yi daidai a gaya ma shugaban kasa sai ya je ya samu shugaban kasa sannan wanda bai yi aikin shi ba sai ce ma shugaban kasa wane da wane su ne ba su yi aikin su ba ga kuma abin da nake tunanin ka yi musu saboda su yi aikin su to idan ka yanke shi cikin wannan harkar yace sai ka bada wani mutum wanda zai je ya mishi bayani sannan shi kuma ya tace ya cire abin da da shi ya sa kanshi a ciki abin da yake so ya je mu haka ba kai shi wannan ofis ɗin adalci ba shi janar mangwano a wani wasiƙar da ya rubuta yana cewa abba kyari ba rukunin aikin shi ne bisa ga dokokin najeriya kuma bai da kwarewa a kan sha'anin tsaro a cikin najeriya don haka kamar sa hannu ko katsa landan da yake yi shi ne ke sanya matsalar tsaro take ta taɓarɓarewa duk da alƙawura da shugaba buhari ya yi da irin kuɗaɗen da yake ba jami'an tsaro da irin sa ido da yake yi domin a samu nasarar tsaro a najeriya amma al'amuran suna ci baya kana ganin akwai hujja a yi wannan tunanin ko da ka har yanzu ita da gwamnati da shi abba kyanin ba su hito suka mai da martani akan waɗannan wasiƙun da suka fito wa jama'a ba ta babu wani martani da za su bada dole duk wanda yake tare da shugaban kasa kuma wanda ke son shugaban kasa ya ci gaba in ya ga wannan lata wasu abubuwa ne da dama ana tunanin hakan kuma sakan ya faru to wannan duka yan Najeriya dama suna da tunanin cewa akwai abin da yasa harkar tsaron nan ta ci gaba yanzu gashi mun gani daga office din baro baro an rubuta mana cewa ga abin da aka saboda me idan shugaban kasa ya bada kuɗi ya ce a sai wani abu to yanzu aka ta sa kuɗin kuɗi ko wannan su zai zo daban ya zo ya bayani kuma bayanin nan bai turo cikin shi wannan wanda office din shi an tsara shi saboda ya tankaɗe ya tace idan an ce ana sayan bullet ya ji ya ce Ko an samo bullet wuri kaza an samo bullet wuri kaza sai a ce to amma da bullet din da ke wuri kaza a kai shi wuri kaza saboda a je a yi tsaron wannan wurin so amma sai zamana an yi tsari yanzu da cewa duk bayanin shi ba a ji sannan mutanen da suke aiki kuma su ne kai tsaye suke zuwa suna gaya mu shugaban kasa abin da suke wanda duk duniya ba taɓa yin haka ba ko a america ba a haka nan wanda suke kamar shugabannin tsaro su zo da kansu ma shugaban kasa dole sai sun je cikin wannan wanda aka ba shi ne mai ba shugaban kasa shawara malam abdulkarim hussein ibrahim kenan kwararre akan sha'anin tsaro a tattauna da ne da shi a abuja na tuntuɓi malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya a abuja domin in ji martanin da za su maida ko ofishin babban jami'in gwamnati wato malam abba kyari za su iya maida dangane da wa'annan wasiƙun da suka bayyana ya ce ba su da izinin yin magana kan wannan wasiƙun da suka fito a yanzu umar faruk musa amurka a abuja najeriya da Umar Faruk Musa yanzu kuma ga Murtala da karashen labaran duniya. Wanda ya kirkiro manhajar Wikileaks Julian Assange ya yi yunkuri a wajen wani taron sauraren kara da ba sabon ba. da da'awar cewa gwamnatin trump ta yi ta yin yi masa afuwa idan ya amince ya ce babu hannun rasha a bayyanar da wato a bayyanar da muhimman sakonnin imel na kwamitin gudanarwa na jam'iyyar democrat a gangamin yakin neman zaben amurka na shekara ta 2016 a cewar wani lauyan hasanje a jiya laraba ana ci gaba da tsare hasanje a wani gidan yarin birtaniya yayin da yake fafutuka da shari'ar amurka da ta caje shi da laifin leƙen asiri an tsara so ma zaman sauraren cikakkiyar karar a mako mai zuwa a zaman farko na sauraren karar a jiya laraba wata lauyar ta a sanje jennifer robinson ta bayyana yadda rohrabacha ya yi zuwa wurin asanje yana cewa ya je ne bisa umarnin shugaban kasa inda yake yi masa ta yin yi masa afuwa idan har shi asanje ya faɗa cewa rasha ba ta da hannu a fitar da sakonnin to sai dai da take mai da martani akan da'awar lauyan sakatariyar watsa labarai ta fadar shugaban kasa ta white house steve wato stephanie gresham ta ce wannan kiran karya ne baki ɗayansa. yayin da adadin fararen hula da ke arcewa domin kaucewa ruwan bamabamai a kasashen siriya da rasha suke wato a suke yi a arewa maso yammacin siriya ya kusanci miliyan ɗaya majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi a jiya laraba cewa idan yaƙi ya bi mutanen sakamakon zai kasance mai munin gaske yawan sababbin zuwa na karuwa a kowace rana inji babban jami'in ayyukan jinkai na majalisar ɗinkin duniya mark lowcock yana nufin farar hula da ke neman tsayawa gabanin matsawar fagen daga mutane da dama suna ficewa daga lardin idlib zuwa kusan iyakar turkiya da ke rufe inda suke zaune a waje cikin yanayin matsanancin sanyi lowcock ya kara da cewa idan har yakin ya kai waɗannan yankunan da ke makare da fararen hula to kuwa za a yi mummuna asarar rayukan jama'a ya shaidawa majalisar tsaro cewa majalisar ɗinkin duniya ta samar da taswira ga dukkan bangarorin da ke yakin da ke nuna wuraren da mutane masu yawan gaske da yakin ya daidaita suke zaman gudun hijira inda ya ce kuma wajibi ne ga dukkan bangarorin da su ba da kariya ga waɗannan mutanen. Majalisar ministocin shugaban kasar Sudan ta kudu Salva Kiir ta amince da matakin mai da kasar a tsarin jihohi goma tare da ƙarin gundumomin mulki uku gabanin karewar wa'adin ranar asabar na kafa gwamnatin haɗin kai. Kiir ya ba da kai ga matsin lamba daga jam'iyyun adawa a makon jiya inda ya soke tsarin jihohi 32 da ya kirkiro a lokacin yakin basasar sudan ta kudu yanzu aka kir da madugun 'yan adawa rick marshall suna fuskantar matsin lambar kasa da kasa akan su kafa gwamnatin haɗin kai ya zuwa asabar bayan kasa cimma wa'adin da aka shata har sau biyu a can baya kakakin gwamnatin michael mukwe ya ce bayan taron ta na jiya laraba majalisar ministocin ta umarci ministan shari'a paulino wunawela da ya sauya rubutu a yarjejeniyar zaman lafiya da aka tsara a shekara ta 2018 domin sanya sabon tsarin na jihohi goma a tsarin wato a cikin tsarin mulkin sabuwar gwamnati mukwe ya ce mai yiwuwa shugaba kere rattaba hannu ga sauya tsarin zuwa doka a ranar juma'a labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sauraro kuna sauraron wannan shirin ne akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraronmu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waƙar. sauraro agogon agogonmu a nan Washington na cewa karfe biyu da minti goma sha biyar ga kuma shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. wanda ni Suleiman Muni Barma zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Galibin na kasasu mutane ne da ainihi aka haife su ba tare da tawaya ko da 'yar kankanwa ba, lamarin da a mafi yawancin lokuta kan samo tushe daga wata rashin lafiyar da sai daga bisani ake tantance nau'inta. Hajiya Sa'adiya Isa Suleiman da ke shugabancin wata gidauniyar tallafawa na kasassu da masu ƙaramin ƙarfi a jihar Kaduna na daga cikin waɗanda irin wannan kaddara ta sama a wani lokacin da take 'yar karama sai dai kamar yadda za ku ji a hirarsu da wakilin muryar amurka isa lawal ikra halin da ta tsinci kanta ciki bai hana mata fafatawa da sa'anninta a ajin makaranta ba an haife ni ina tafiya da kafafuwa na lafiya kalam don mamanmu ma na ba da history ba wanda ta yi tafiya ko yi tafiya cikin 'ya'yanta da sauri kamana to daga baya sai na kamu da ciwon kafafuwa inda za ka ji kaman an sassamun wasu kwalbaye haka a cikin kafan ko in ce kaya irin ba dama in taka haka dai abun ya fara mun kaman wasa daga ƙarshe in tashi in tsaya ma sai zama yana gagara lokacin shekarar kinawa lokacin da kika fara jin wannan lokacin ina da shekara biyu da aihuwa to daga nan kawai dai a inda ake ba ni labarin ina ganin tsayuwa ma sai ya zama min sai a hankali sai ya fara kuma kaman zazzabi to dai zan ce kila sanadiyan da yake nan da na rasa kafafuwan tafiya. Amma a lokacin an baki labarin ko an kai goro an kai mari wajen ganin kila ki samu wannan matsala ba? Gaskiya da mahaifina da mahaifiyana sun yi matukar kokari sosai an nemi na likitanci na zamani an kuma nemi na gargajiya ma ba inda gaskiya iyaye na ba su kai ni ba amma ka san an ce komi sai Allah ya yarda. to hajiya tun daga lokacin an ce shekara biyu ko da shekara hudu ne ma lokacin ba a riga an tafi makaranta ba to da kika samu wannan ya kika yi maganar karatu ko ci gaba da rayuwa daga nan sai me ya faru to da yake na samu jajirtattun iyaye gaskiya ko da na tashi suna kokarin yi min training inda zan iya farko ma dai ayyukan gida tukuna daga na biyu kuma sai aka fara koya mun ma karatun kaman a gida haka to daga karshe kuma sai aka fara encouraging ni na cewa in daure in yi karatun daga karshe insha Allahu ubangijin Allah sai ya zo ya taimake mu aka fara mun training a gida daga karshe da na shekara tara ma fa ce irin mahaifi ne yana nan yana zaune na ta nazari har ne na ma dai suka fara karatun amma dai daga baya sai ya zo ya sama mun keken wulciya ya kuma yi kokari da yake malamin makaranta ne sai ya samu gida kusa da primary school sai ya ce to buri ya sani in gwada zuwa in gani to daga nan kawai sai karatu ya ci gaba yanzu bayan makarantar primary kin yi wata makaranta mm, na gama primary school dina har na koma na yi secondary school shi ma na gama har na tafi mm, kaduna state polytechnic zaria kenan shi ma na je na yi diploma in public administration to sannan na sake zuwa kuma na yi diploma in computer studies amma ya kika yi lokacin kina zuwa makarantar uh, makarantar firamare Ah, da sakandare din da za ki tafi ga irin halin da kike ciki ta yaya kika rinka zuwa makaranta a wancan lokaci gaskiya akwai kalubale kan <laughs> da na fuskanta to amma dai da yake na gaya maka na tashi ana mun training na cewa kar in damu in daure in yi karatun to ina dai fuskantar kalubale musamman tun da sai kani na sun tura ni na tafi class to wani wuri ma ka ga an je tudu ne kafin a haura da ni zaka ga sai fa an yi aiki ka san yara ne kanana don ba zan manta ba akwai ran ma ake assembly mun je zamu shiga class irin sun daga keken zan hau class haka keken ya tsintsire duka muka fadi gaba daya mm. to ba zan iya manta irin wannan kalubalen da na yi ta samu ba akwai irin su da yawa to ya kalubale a gurin ɗalibai kin san wani lokacin wani dan ya gama baki ya biyo shi a guje ba sai ya je tsokane kira makaranta to a gaskiya ni da kai na ja kai na kalubale don ba zan manta ba farko da aka kai ni wani makarantar na zauna da yake ita ma mahaifiya na tana koyarwa mm. to irin tana kula da ni sosai da nake makarantar daga karshe sai aka yi mata ta aka mata transfer to ba makaranta na aka kai ta inda nake ba mu ma da babanmu ya zo ya samu transfer shi ma ya tashi so kaga zan koma sabon makaranta to a gaskiya ina ji da na je makarantar saboda keken da nake hawa student din kusa ni kadai ce mai hawa keke a makarantar ana kawo ni suka zo ana ta kallo na to ni ko da aka fara kallo na sai na fashe da kuka <laughs> gaskiya na dinga kuka na ki in yi karatu daga karshe sanda aka kira mahaifina da mahaifiya na ka zai aka ce musu to su zo su mun magana su roke ni amma Allah da in gari ya waye aka zo yin assembly headmistress da za ta yi ma ɗalibai jawabi cewa don Allah don annabi a rage taruwa ana kallo na eh, Hajiya Sadiya. To masu sauraro nan muke dakatar da wannan shiri a yau. Sai a makon gobe za ku ji irin gwagwarmayar da Hajiya Sa'adiya Isa Suleiman ta sha a rayuwa har ta kai tudun mun tsira. Yanzu a madadinta da wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikara ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku muni lafiya. Na a gaida Suleimu ne barma da shirin na kasa ba kasawa ba. Yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun gana. Da jaridar Daily Graphic da so sharhin jaridun na yau. kuma babban labarin ta shine kokarin ofisu amfafo na dakatar da ci gaba da shari'a bai samu goma shi ba a babban kotu na na'akara jarida Jaridar ta ce wani babban kotu a na na'akara ta yi watsi da bukatan caman jam'iyyar na NDC Mr. Samuel Ofosu amfufu da ke bukatan a dakatar da ci gaba da shari'a mr amfufu na bukatan kotun ta dakatar da shari'a ne inda ake zarginsa da tunzira kai farmaki a kan jami'ai cewar lallai a dakatar da kotun har sai an tantance kalubalen da kotun ɗaukaka ƙara ke fuskanta na tuhumar jawabin shaida na farko a matsayin shaida a shari'ar jaridar daily guide Babban jami'in zassarwa na gidan rediyon Alfa da ke da matsagani a jihar Ashanti, Sheikh Ridwan Mohammed kuɗi ba wasa ba, wadda kuma shi ne darakta na wata ƙungiya mai zaman kanta Alfa Ridwan Media Charity Foundation, ya kulla wata yarjejeniyar fahimtar juna da shugaban Hausawa na ƙasar Turai, Dr. Sheik M.A.S. Jankado. karkashin wannan yarjejeniya na fahimtar juna alfa ridwan charity foundation za ta haɗa kai wurin kula da kuma baiwa marayu da masu takaba taimako da suke sanya hannu a yarjejeniyar a tashar rediyon da ke a kumasi a ranar lahadi ta gabata sarkin hausawan na kasar turai da ke da zama a kasar faransa ya bayyana cewar an kawo gadi ne a kumasi domin kulla wannan yarjejeniya jaridar national enquirer wa zai yi kawance da muhammad professor joshua alabi ne ko kuma honorable samuel nwamadonko jaridar ta ce kura dai ta kusa lafawa dangane da kowane ne zai zama mataimakin shugaba jan ramani muhammad a zaɓin shugaban ƙasa na shekara ta 2020. tsohon shugaba john dramani mahamman da 'yan zartarwan babban jam'iyyar adawa national democratic congress na ƙoƙari domin fito da wadda zai zama mataimakin shugaban ƙasa na john dramani mahamman a zaɓen watan disamban shekarar nan an kama wasu mutum guda hudu da laifin wato yana amfani da waɗansu 'yan yara ƙanƙana na guda biyu wannan shine labarin da jaridar ghanaian times ta ruwaito jaridar ta ce 'yan sanda sun kame wasu mutum guda hudu waɗanda ake zargi da kamewa da ɓoyewa da kuma tarawa da wasu 'yan yara ƙanana guda biyu a cikin gomuwan yanyano kusa da kasuwa da ke cikin jihar tsakiya waɗanda suka yi wannan ɗanyen sun haɗa da benjamin mensa vincent tavi samuel otu da kinsley chidi sai dai an ɓoye sunan yaran da aka yi ma wannan ta'asa da wannan muka so ƙarshen shirin jaridun na yau ridwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a da ridwan abbas da sharhin jaridun kasar ghana yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke kira ku bar mana akan na'ura. Assalamu alaikum sashen matsalin da Amurka mai magana da sai Amurka sai da da Najeriya. Ina kira ga Abubakar Shekau. Abubakar Shekau. Abubakar Shekau. A yi tsoron Allah kuma ga Allah. Wallahi fanta da ya fi karfin ka. Fanta da ya fi karfin ka Abubakar Shekau. Fanta da ya fi karfin ka Abubakar Shekau. Ƙarya yake yi wallahi. Wani ni gaba da gaba da kai ina gama da kai ba dai wajen Najeriya. Dan kuma kai ba ba matsawaci ba kai mutu ka fili muna. Assalamu alaikum sashen wasu lamura Amurka mai magana da Musa Amurka sai da kudu Najeriya. Ina kira ga Abubakar Shirkau. Abubakar Shirkau. Abubakar Shirkau. A yi tsoron Allah a kuma ga Allah. Wallahi fanta da ya fi karfin ka. Fanta da ya fi karfin ka Abubakar Shirkau. Fanta da ya fi karfin ka Abubakar Shirkau. Ƙarya yake yi wallahi. Wani ni gaba da gaba da kai ina gama da kai ba dai sojojin Najeriya. Dan kuma kai ba ba matsawacin ba ka bi to ka fili muna. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Amurka. Suna na ɗan da gara jihar Neja, Nigeria. Ina kira da fadar shugaban kasa a halin yanzu zancen rabon kawuna tsakanin su bai taso ba ya kamata su haɗa kawunan su waje guda su yi ma talakawa aiki. Ina da ma abin da muke hudu kenan muna cewa akwai matsalan da ake samun kurakurai wanda ya kamata a gyara to ga shi na abubuwa suna fitowa fili ina kira gare su su haɗa kawunan su talakawa sun shiga wani hali don a samu mafita a najeriya assalamu alaikum da farko suna na aminu mai shayi na garin garbace da nan da abin jamhuriyar talaka ta kasar jihar taraba babu shakka sakin wannan malami abin farin ciki ne a gare mu baki daya kuma ya kamata gwamnati ta yi bincike waɗanda suke iya suka sa hannu a kasa wannan jaka da ƙwayoyi a ciki a kafa su domin a hukunta su kwanan ta na gaba na sun mata sarari kuma an bincika an gano a iyakar ne a kai wannan magudi. assalamu alaikum sashen wasu da amurka mai magana da sai amurka sai da da najeriya ina kira ga abubakar shekau abubakar shekau abubakar shirkau a yi tsoron Allah kuma ga Allah wallahi fanta da ya fi karfin ka fanta da ya fi karfin ka abubakar shirkau Amadalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To Aisha hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce Beijing ta ɗauki matakan da suka dace na magance yaduwar cutar wato coronavirus da ake yi wa lakabi da COVID-19 da yake ganawa da manema labarai a Geneva. Daraktan hukumar mai kula da agajin gaggawa Michael J. Ryan ya yaba wa kokarin na China wajen kula da waɗanda suka kamu da cutar na tsawon lokaci ba yankewa. shugaban amurka donald trump ya kori babban jami'i a hukumar tsaron amurka ta pentagon john rood a jiya laraba wanda shine babban jami'i na baya-bayan nan da ya rasa aikinsa sakamakon fushin trump akan yunkurin tsige shi da cece kucen ukraine a ƙarƙashin sakataren tsaro rood ya tabbatar a shekarar da ta shige cewa ukraine ta sami gagarumin ci gaba a yaƙi da cin hanci da rashawa da za a iya bata dala amurka miliyan 400 na tallafin sojin ƙasar amurka watanni hudu kafin lokacin da aka bayar da kuɗin. wanda ya kirkiro manhajar wikileaks julian assange ya yi yunkuri a wajen wani taron sauraren kara da ba sabon ba na da'awar cewa gwamnatin trump ta yi tayin yi masa afuwa idan har ya amince ya ce babu hannun rasha a bayyanar da wato a bayyanar da muhimman sakonnin imel na kwamitin gudanarwa na jam'iyyar democrat a gangamin yakin neman zaben amurka na shekara ta 2016 ma'anan za mu ja labulan shirin namu na hantsi sai zuwa karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da caji karfe 3 agogon ghana kenan ku ji wasu abokan mu dauke da shirinmu na rana yanzu a madadin murtala faruk sanyin na wanda ya karanto mana labarai da salomon abu wanda ya hada kuma ya bada umarni da injiniyan mu na yanzu carl sterling ni aisha mu'azu nake cewa kowane lafiya ma'asala.